أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan wanda hijira ke da shekaru da da da hudu talatin tara. cikin yardar Allah Allah ya sa mun halarci wannan majalisi inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharhu aqida alwasidiyya na babban malami Muhammad abin nan na Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda salih ibn usaimin ya yi wa sharhi allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama ya ainihin ƙara ɗaukaka darajar su a cikin gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya sa matattarar mu gaba ɗaya da mu da su jannatin firdausi da rahmar Allah. To muna ci gaba da karanta ita shimfiɗa ta shi al-Usainin inda yake bayyana mana yanayin yadda al'amurra suke gudana, inda yake kasa mana tauhidi, ya kasa mana shi kashi biyu, inda mun karanta kashi na farko shine tauhidin rububiyya. wanda cikin amincewar Allah za mu tashi a gifmu tsani wanda shi ne kashi na biyu ɗin shi kuma ana ce da shi tauhid al'uluhiyya Allah muke roƙo ya datar da mu ya ɗora mu akan daidai ya kuma yarda da ayyukanmu ya fahimtar da mu abun da ba mu sani ba a addinin mu, ya arzuta mu da aiki da wanda muka gane. <clears throat> Alƙismu Sani, Tauhidul Uluhiyya Kashi na biyu shine Tauhidi na Uluhiyya, daga ilahu aka samu wannan kalma ake cewa uluhiyya wanda ake danganta ibada da shi shi ake kira ilahu to menene tarifin uluhiyya wa huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadati shi ne kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da ibada, kada a bauta masa tare da wani. Bauta in za ka yi masa to ka kaɗaita shi ya zama shi kaɗai kawai kake yi wa, karka jona masa kowa. Bi Allah ta kuna, abdan li saboda kada ka zama bawa ga wani Allah. Domin idan ka ɗauki ibadar da ake yi wa Allah sai kai wa wani Allah, to tamkar ka miƙa kanka ne gare shi cewa ka zama bawansa. Kamar yanda kake miƙa kanka ga Ubangiji a matsayin kai bawan Allah ne, to don haka ƙoƙari akwai fili a ciki a shigo mana kun tsaya a kofa ai kuma wani ba zai iya shigowa ba kun tare kofar ga fili ta can ko ina mutum yayi kokari ya ga ya zama bawan Allah dai karka zama bawan Allah bawan wani ko ma wani lokaci ka ƙaura cewa Allah ka koma bawan wani fakat kawai to shine ifradullahi bil ibadati bi Allah ta kuna abdan ligairin lahi. La malakan, kada ka yadda ka bauta wa mala'ika, ka san ko tunda aka fara hana ka bautar mala'iki, to kuma a duniya babu wani wanda matsayinsa zai kai kuma har yafi mala'ika. Cikin bayin Allah da muke da su dai a yanzu. to mala'ika ma an hana ka bauta masa kar ka zo ka rika cewa ya birilu, a mitni ya mika'ilu a ya Allah kira Allah kada ka kira mala'iki, wala nabiyan kada ka kira annabi, ya Rasulallah, ya nabi Allah a'a ka kira Allah ya Allah domin mala'iku dukansu bayin Allah ne su ma ibada suke yi wa Allah <coughs> haka annabawa su ma bayin Allah ne ibada suke yi wa Allah ba a bauta musu ba a roƙonsu in ana addu'a ba a neman agajinsu in an shiga matsala ba a dogaro da su ba a ainihin danganta wata ibada da su sai dai kawai a karbi ibadar daga wajensu daga cikin mala'iku akwai wanda akan aiko shi da ibadar don ya kawo a koya wa mutane yadda za a yi annabawa manzanni su kuma sai su karba su zo su koya wa mutane to su ɗa'a za ka yi musu ka yi musu biyayya a matsayinsu na manzannin Allah waɗanda suka kawo saƙon Allah ka girmama su ka yi musu ɗa'a ka karɓi duk umarnin da suka baka da hanin da suka hana ka ta hanyar da suka samu daga Ubangijin da ya halicce ka amma ba su za ka bauta mawa ba kada ka bauta wa mala'iki kada ka bauta wa nabiyan ko annabi <coughs> ah, wala waliyan ko wani waliyi wala shaikhan ko wani shehi wala umman ko mahaifiya wala aban ko uba kaga malam ya kange ta ko ina wa'anda dai ake ganin darajar su kenan dama mala'iku, annabawa, waliyai, shehunai, uwaye, ubanni. Ko akwai wasu kuma? Babu waɗanda suka fi wa'yan girma a idon ɗan Adam, in haka ce mala'ika, to ka san lalle wa'yansu bayin Allah ne masu ƙima da daraja, waɗanda Allah ya tabbatar da la a sunan Allah ma a marahum wa yaf'aluna ma yi ba sa wa Allah akan abin da aka umurce su aikata duk abun da aka ce su suke yi su ba sa ragewa ba sa karawa annabawa kuma bayin Allah ne zaɓaɓɓu a cikin halitta ake zaɓarsu sai a maida su annabawa a maida su manzanni haka kuma waliyai bayin Allah ne da suke ƙauracewa abubuwan da duk Allah ya hana su suke misaltuwa da umarnin Allah masu yawan da'a ga Allah masu yawan istighfari masu yawan tasbihi masu yawan salati har suka zamanto suna gama kulawa da duk farillun da Allah ya dora musu kuma suna dorawa da nafilfili to sai suka zama waliyai uwa kuma kowa ya san yadda take da girma da kima a gun ɗa nagari domin ita ce take rungume da kai tun lokacin da aka ɗiga maniyinka har ka koma ka zama mutum kana ta motsi a cikinta a ciki kake ci a ciki kake sha a cikinta ka huto baka san komi ba baka san kowa ba ita take rungume da kai har ka fara gane ta in ka daga kai ka dubi fuskar ta ta san ita ce uwarka inda wata za ta karbe ka ta rungume ka in ka ɗaga kai ka gaba wacce bace ke ka tsala kuka kaga ita ka fara sani komi ka san baka da gata sama da nata za ta yi maka duk abin da kake so in kai kuka hankalinta ya tashi haka kuma uba shine yaro yake fara sani baba baba sayo mun kaza baba imun kaza yaro ya ga dama ma in ya ga jirgin sama yana wucewa ya ce baba ka tsaya mun wancan don yana ga babansa yana iya yin komi to shi ya sa malam ya zaɓi wa'annan ya ce to karka bauta musu duk da matsayin da suke da shi haka kuma eh, shehunai domin mutum yana kimanta malaminsa ɗalibi na gari duka yana girmama malaminsa yana ganin ƙimarsa yana ganin darajarsa to duk da haka karka bauta masa ɗa'a da biyayya da ladabi da hidima da dukkan wani abu da ka san na kyautatawa za ka iya yi ihisani ga malaminka ihisani ga mahaifiyarka ihisani ga mahaifinka ihisani ga duk wani wanda kake tuna waliyi ne amma banda bauta bautawa kawai ake wa Allah kada ka kira malakan mala'iki wala nabiyan annabi wala waliyan waliyi wala shaikan shehi wala abumman ko uwa wala aban ko uba waɗannan duka an sa maka iyaka an hana ka la ta'bud illa Allah wahda kada ka bautawa kowa sai Allah shi kaɗai fatufridillaha azza wa jalla wahdahu ka kadaita Allah mai girma da daukaka shi kadai kada kai masa tarayya bitta'alluq wa ta'abbud wajen ilahantaka shine ta'alluq ya zama baka da ilahu sai Allah wa ta'abbud wajen bautar da kai kada ka bautar da kanka ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala wali sumiya tauhidul uluhiyya don haka aka ambaci wannan tauhidi tauhidul uluhi ko tauhidi na uluhiyya wai samba tauhidul ibada ana kiransa kuma tauhidin bauta tauhidin bauta tauhidin ibada fa bi itibari idafatihi ila Allah wa huwa idan aka danganta bautar ko ibadar da Allah sai aka ce tauhidul uluhiyya an gane in an yi idafansa da mahalicci to sai a kira shi tauhid uluhi to idan kuma aka danganta shi da bawa mai bautar fa a ina muke masu idan aka danganta shi da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa tauhidul uluhiyya shine tauhidi na uluhiyya kenan za a kira shi wa bi itibari idafatihi ila al-abidi idan kuma aka danganta shi da mai yin bautar wa huwa tauhidul ibada sai kira shi tauhidin bauta wa yake yin bautar bawan Allah tauhidul uluhiyya wa ake wa bautar Allah an gane abun ko in ka ji an ce tauhidul uluhiyya an yi idafan sale ga ilahu idan aka ce tauhidil ibada an yi idafan ne ga abdu ina ta an fahimta wannan magana ce irin ta masu kula da bin diddigin nahu ne dan formo a ciki eh, kar a rikita kwakwalwa da shi Allah muke roƙo ya dace da mu wal ibadatu mabniyatun alal amrayni azimaini ibada an gina ta ne akan waɗansu al'amurra guda biyu manya-manya ita ibada. Kuma al-muhabba wata azim. Lallai, ka ji kana son wanda kake bauta mawa, kana kuma girmama shi. Wani yana nan yana bautar Allah amma haushin Allah yake ji. don me ya yi shi talaka wani ma haushi ya ji wai don me ya fito a bakar fata bari ya canja shi wallahi ya koma bature haka kawai ka rasa inda za ka sako ni sai cikin bakake eh haka kawai he kayo mun dan gashi kudul wallahi ni he na dasa sai na yi dogon gashi sai dai mata koma wasu waye dai su suka sani ba ka taɓa ganin maza da kitso yaro-yaro ba ka kalli hausawanku na kano cikin masu shirya muku fina-finai ba ka ganin fotunansu to ai a kano ake nan kuma ga fotunansu yanzu kai ba yanzu suna can sun fi ka shahara a son yanzu wani bai san ka son ba amma da yawa sun san su mm. <laughs> a to goma ɗan waye dai sai ka ga ɗan bahaushe wai namiji har da kitso eh, eh ya sa wata ƴar marafa wai shi a dole wai shi ma irin ba mirke a to kana bautar Allah kana jin haushinsa yayi ka talaka akwai wanda fa ina ji da kunne na ce. kai mu dai ba mun rako jama'a duniya ba kawai to kaga wannan ya tabar da kansa ya warbar da kansa ya halakar da kansa da kansa ya yarda kawai rikiya yayo jira yake ya koma wuta wai shi ai kan dai mun rako wasu kawai wai ka ji fa saboda kawai shi wai bai yi kuɗi ba ya ga wani ya wuce da mota shif shif shif shif ya kai to wasu kan dai sun rako wasu duniya kawai Allah mu dai to gashi nan dai mu dai ba musamman me yayi muka yi wa Allah ba ma eh wai shi bai ma san me yayi wa Allah ba ga ka jahili kuwa baka san Allah ba kace baka san me kamar ba wannan magana ba ne ba eh to da yawa suke bauta wa Allah gashi yana sallah amma haushin Allah yake ji bai son Allah to lalle mutum ya zamanto akwai muhabba soyayya tsakaninka da Allah kar ka kake jin haushi ka damu ka damu to shin wai in ka damu ka damu kai hushin kai hushin zaka warke eh koko in kai hushin kai hushin wani zai gani ya ji tsoro sai ya gyara maka bayan Allah bai gyara ba ba abin da yafi kaman kai hakuri ka daure ka mai da al'amari ga Allah sai ka zama tare da taimakon Allah inna Allah ma’asabirina. sai ka ga cikin waɗanda Allah yake so domin duk abin da yawa bawa gwada shi yake yi don ya gani a tasbiru za ku yi haƙuri ko kuma ba za ku yi haƙuri ba to waɗannan al'amurra guda biyu a kansu ne aka gina ibada almuhabba wa ta’azim, ka so ubangiji sannan kuma ka girmama shi lokacin da za ka zo bauta masa ka ji kana son haɗuwa da shi ba wai lokacin sallah ya yi ba kana miƙa kana cakai wai har lokaci ya yi ne an yi ladanan nan ma sun duba agogo kuwa kana ta miƙa kana hamma wai za ka sallah ba ka so kai dai an takura ka yaushe ma aka yi azahar har za a ce la'asar ta yi to ka zamanto kana son saduwa da Allah duk sanda ka tashi zaka bauta wa Allah kana so kana cikin so kar ka zamanto kana irin ibadar inda ba sa son haduwa da Allah irin ta munafukai wa iza qamu ila salati qamu kusala yurabuna nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga irin su ne zaka same su muzabzabina baina dalika suna ta kai kawo tsakanin musulunci da kafurci la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba sa cikin musulmai tsantsa ba sa kuma cikin kafirai wani ma musulmin zaka samu yana sha'awar bikin arna in suna yi shi ma yi dinki irin nasu a shiga ayi bikin tare in kuma ana sallar musulunci shi ma shigo ayi tare muzabzabun yatazabzabu ka gani bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i sannan idan ya samu mutanen kirki sai ta ta'i irin na mutanen kirki iya shiga cikin munafukai wayanda ba su damu da addini ba ba su damu da son karatu ba ba su damu da son sunna ba in suna taɗi irin na isgilanci shi ma sai ya shige ciki sai ka same shi yana ta yaka baki ana dariya tare kaga akwai matsala Allah subhanahu Ta'ala. kai zamanto bawansa tare da almuhabba wa ta'zim kana son sa kana son kusantar sa wajen ibada wa ta'zim kuma kana girmama shi wayannan abubuwa guda biyu sune suka haɗu suka zama ibada da su kuma ake ainihin wato karbar ibada natij anhuma natijar da za ka fitar game da almuhabba wa ta'zim a ayan nan za ka same ta mutanen kirki tun daga annabawa mursalai nagari da salihan bayi managarta innahum kanu yusari'una fil khairati su zaka same su gaggawa suke yin an zo aikata alkhairi a'a za an yi kira za a je wajen da'awa a an yi kira za a je wani taro na tattaunawa game da addini an yi kira za a zo a gina masallaci ɗan uwa ku taho a zo a gina bululluka a zo a kwaba tabo a zo in kamar gini tabo za a yi ko ta jama'a mu zo mu saro itace mu yi fallo mu rufa masallaci mu in kamar ƙauye ne ko duka irin aiki dai na alkhairi in an yi kira una fil khairati jama'a a taimaka masallacin nan namu mu samu mu gina shi makarantar nan tamu mu samu mu karasa ginin ta a taimaka fi sabilillahi da sauri sauri suke diba suna badawa su ba sa nuna wayo suna aiki da hankali shi mai wayo idan an ce fi sabilillahi za ka ga yana boye kudin sa yana da wayo wannan ah wannan ya waye yana da wayo bai yadda a matsa wayo <laughs> wai wayo ne za a yi mishi amma masu irin wayannan yusari'una fil khairati su suna aiki da hankali duk da aka ce kawai maza maza suke yi kafin wani yayi ya sun yi wani ma dalilin yin sa ne wani zai bada yanzu wani aka ce fi sabilillah shiru zai yi in ya ga ba wanda ya bada ba zai bayar ba in kuma ana wani taro na musulunci in ya leko ya ga ba kowa ya ce ai ba a zo ba tukun sai ya koma shi ba zai fara zuwa ba wani ma ya zo a shi in yayi haka yayi haka eh an fara ne ah, eh an fara yanzu haka ta karatun nan wani yana unguwan nan wai sai ya ji an fara don Allah da irin ka ne za a soma in dai kowa zai zauna sai an soma wa yaushe za a yi eh <laughs> to su wa'incan din yusari'una fil khairati ba kaga aka ce ba wai fil khairi ba fa fil khairati a cikin ayyukan alkhairi gaggawa suke yi amma mutanen da ba wannan ne damuwarsu ba khairati ɗinsu kuɗi khairati ɗinsu matsayi na duniya khairati ɗinsu tsaro kula da iyalai kula da kuɗinsu kula da gidajensu kula da mukamansu kula shine damuwarsu ba su damu da gefen addininsu ba ana harkar addini sai ya taka ya zo ya wuce abunsa shi ba bikinsa ba ne, bai damu ba. to Allah ya ce yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen ayyuka na alkhairi su irin wayancan mutane wa yad'una na kuma suna bauta mana ragaban wa rahaba ba an ce almuhabba wa ta'zim ba to shine ragban wa rahaba fabil muhabbati takunu ragaba idan kana son mutum ne kake kwaɗayin haɗuwa da shi ko kake kwaɗayin ka ji maganarsa kake kwaɗayin ka ji umarninsa kake kwaɗayin ka ji me yake so a yi don ka yi saboda kana son sa ta dalilin muhabba ne za a samu ragba har ma kake kwaɗayin samun rahama daga wajensa kake kwaɗayin samun alkairai daga wajensa sannan wabi ta'zim da girmama shine kunur rahabatu wal khawfu in kana girmama abu anan ne kake tsoron sa baka so ka saba masa kake tsoron fusatarsa kake tsoron bacin ransa ko ku ba ka bane to amma in baka girmama Allah sai ka saba masa kawai saboda babu ta'zim sai ka saba masa kawai don baka ganin kimarsa kuma ka san fa yana ganin ka ba amma sai ka saba marka saboda baka sa ta'zim a cikin ibadarka ba sannan kuma saboda rashin soyayyarka da shi sai ka daina yin aikin da ya tanada don ya ba sa kyauta sai ka ce ya, ka san in katsani mutum abun hannunsa ma wai baka so ko to irin haka ne sai kaga mutum wai shi ga aikin alkhairi ana yi sai shi ya ƙi kawai saboda ba muhabba tsakaninsa da ubangijinsa sannan kuma ba ta azim sai ya saba masa kawai sanda duk ya ga dama don ba tsoronsa yake ji ba bai girmama shi bai ganin kima shi irin haka ne sai ka ji mutum yana ca to ban ji tsoron Allah ba ma zan ji tsoron wani mutum yanzu wannan bai kai matuƙa ba ce ni ba bana ɓoye abina ni Allah ma ban ji tsoron shi ba balle kai ka ji fa'ikon Allah ɗan adam wai zai buɗi baki ya faɗi haka ai duk mutumin da kaga baya tsoron mutane lokacin sabawa Allah to wannan yayi nisa amma in kaga mutum yana sabon Allah in an yaga za a ganshi yana buya kuma baya so a ganshi to akwai sauran imani tare da shi amma wanda kaga ya daina boyewa mutane to imanin ne ya zazzage amma mai sabawa Allah yana buya wannan Allah ya sani wannan yana tsoron a gan shi yana da imani don bai so a sahi cikin mutanen banza yaudara ce ta shaidan a garukan lahu eh, ya so a girga shi cikin mutanen banza wancan kuma shi ya riga ya daga ma tutar kawai yace to waye zan ji tsoron sa ne da bai ban ji tsoron Allah ba ma eh to kaga wannan shi tutar sa kawai ya daga ta cewa yayi wa Allah tawaye saboda ba ta azim babu girmamawa to da girmamawa ne ake samun rahabu wal ya yad'una na raghaban wa rahaba bayin Allah kenan masu bauta mana don kwadayin rahaman mu don kwadayin alkhairin mu don kwaɗayin gamuwa da mu saboda ƙaunar da suke mana, saboda ƙaunar da suke wa mu wa rahaba kuma suke nisantar saba mana, saboda girmama mu da suke yi suna tsoron azabarmu suna tsoron mu. sabanin yan bidiya masu cewa ka bautawa Allah kawai ba don tsoron azabarsa ba ba don kwaɗayin rahamarsa ba wannan aƙida ce bidiyya ba aƙida ce sunniya ba kuma tana nan ana yada ta daga cikin tauhidi na a sha'ira sha’iranci su ne suke karantar da irin wannan mummunan tauhidin wai ka bauta wa Allah ba don kwaɗayin rahama ba in ya ga dama ma ya kone ka in an ka mutum. ba kuma don tsoron azabarsa ba kai in dai ka bauta masa kawai ka gama tun da ka bauta wa mahaliccinka in ya so ma ya kona ka to shi hakan ya faɗa ya taɓa sifanta kansa da zalunci eh ya ce maka ka yi in kai ga abun da zai baka sannan ya je bai baka ba ya ce maka ka bari in baka bari ba zai azabtar da kai sannan kuma kai ya ki azab Allah baya haka duk abin da ya ce maka kai za ka samu rahama in kai za ka samu rahama, kuma ya faɗa ne don ka kuɗaitu da rahamar sannan kuma in ka ji ya gargaɗe ka yayi ne don ka nesanci saƙon don kada ka fada azaba Allah ya taimake mu wali haza kanat al ibadatu awamirun wa nawahi don haka ibada sai ta tattaro akan abubuwa ta taru akan al'amurra guda biyu awami wa nawahi umurni da hani shikenan ko dai a ce maka i eh, ko a ce maka bari shine ibada lokacin da aka ce maka bari sai ka bari to fa ibada kai lokacin da aka ce maka i sai kai ibada kai amma an ce maka i za ka yi bari kuma ba za ka bari ba kaga wannan ba girmamawa ba ta'zim domin wanda kake girmama shi shine in ya hana ka abu za ka bashi ko to amma ya ce ka sallah kana yi amma da yace ka bar shirka sai kace sai kai ka bar sai kai ba girmamawa sam dole ne a samu wannan muhabba da ta'zim umurni in amma ka bi hani in an hana ka ka bari al-imtisalu bil awamir wajtinabin nawahi Allah ya datar da mu <clears throat> awamir mabniyatun ala ragbati wa talabil wusuli ilal amiri kaga kenan ashe Umarni gaba ɗaya an gina shi ne akan kwaɗayi in an umurce ka da kai ibada saboda kana yin ibadar don kana kwaɗayin wani abu ne ko ba haka ne? sanda muke bautawa Allah don kwaɗayin meye muke bautar Allah don mu samu rahama don kuma mu sadu da shi salum alu ko shi yasa muke ainihin kadaita shi da ibadarmu <clears throat> man kana yarju lika rabbih falyamal amalan salihan ko to don haka ashe sai yace shi umurni mabni an gina shi ne ragabati mabniyatun alar ragabati an gina shi ne akan kwadaituwa wa ɗarbil wusul da kuma neman saduwa isawa ilal amiri zuwa ga mai umarnin waye mai umarnin Allah don haka ne shi yasa kake bauta masa don ka sadu da shi ma'ana ka hadu da rahamarsa har ka zama cikin wa'anda za su gan shi ranar gobe kiyama da idonka wannan wahi hane-hane kuma da ake hana ka karkai kaza haramun ne ka bar kaza ba kyau haramun ne mamniyatun ala ta'zim wannan an gina shi ne akan girmama Allah bai kamata ka zo ka yi Allah ya hana ka ba yana gani ba ka girmama shi ba shi aka gina uku hani don a girmama Allah in ka zo za ka yi he kaga kai Allah ya hana sai ka girmama shi ka bi umarninsa sai ka tsallake a <clears throat> ah. ina muke eh, warraba min hada al'azim da kuma tsoro razana daga wannan mai girman waye mai girma Allah lokacin da aka ce maka kai ka ji tsoron Allah ba baka san Allah ya hana ba Allah ya ce kaza ya ce kaza sai ka ji kara rahaba kwarjinin ubangiji ya kama ka kawai sai ka bar wannan abun tunda Allah ya hana tawhiman don girmamawa min hadal azim daga shi wannan Allah wanda yake al'azim mai girma to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon girmama Allah mai girma fai za a hababta Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma azza wa jalla idan har kaso Allah mai girma da ɗaukaka ragabta fi ma inda hu a nan ne za ka yi faɗayin abin da ke wajensa ko wararrabta fil wusuli ilaihi anan ne ka yi kwadayin saduwa da shi domin masoyi yana so ya ga masoyinsa yana son ya hadu da masoyinsa to idan har kana son Allah subhanahu wataala to za a ga kana bauta masa da nufin son sa kake kana son alherin da ya tanada wa bayansa managarta waliyansa kana kuma son saduwa da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da shi. Eh, Waƙalabta <clears throat> ɗariƙatul wusuli ilaihi kuma za a ga kana neman hanyar da za ka bi ka sadu da Allah, da wace hanya ake gano Allah, ta hanyar karatu. Dole ne sai in kana da karatu, ta nan ne za ka gane hanyar da za ka bi har ka bauta wa Allah shi kaɗai bakka shirka, amma jahilci ba zai kai ka gun Allah halin alun ba jahilci sai dai mai da mutum wuta Allah ya kare mu wallahi karatuttukan nan da muke yi idan muka tsaya muka mai da hankali muka girmama Allah ta hanyar yinsu za mu gane waye Allah za mu gane waye ba Allah ba za mu gane ya tauhidi yake za mu gane shirka a nan ne za mu fahimci waye manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam menene sunna ya kuma bidi'a take waye an bidi'a. <clears throat> Domin abubuwa da yawa yanzu da muke gano su a littattafan nan, da ba mu san su ba. Da a ƙa'idodin da muke aiki da su daga nan ne fatun daga wuta. A ƙa'idodin da muke aiki da su da duk za a ga muna ta kwama calar mu. Wani ma an hance tauhidi bai sani ba. sai dai ce sita wa sittun ko ya ba na karanta tauhidi duka alwujudu alqidamu walbaqa'u walmuqalafatu walqiyamu ko to ina qiyamu kake gana can kana ta mazabzabu eh din na karanta tauhidi ne na gama shi wallahi ka gama shi eh to me nake gani a gunshi ka wannan asiri ne tsaro eh ko ina tauhidi eh ina tuna wani wanda yake karantar da mu tauhidi ashe ni ban sani ba lokacin muna taiban shi ya iya tauhidi kuma matsa matsabi ne duk ga wuraye da dagawaji da abun nan a hannun shi eh amma wai har tauhidi yake karantarwa tauhidi kuma kuma ba za ka gane ba sai ran da ka karanta tauhidin kai sai ran da ka fahimci tauhidin he ka gane ashe mushirikai kam suna nan kuma wallahi ba za ka fahimci haka ba sai in ka fahimci tauhidi za ka gane mushirikai kam suna nan dan an ce mushiriki kawai kai ta hangensa can kan dutse yake kawai kuma yana masallaci wani wani yana masallaci Allah ya sauke za mu tsaya nan saboda za mu je da fariki da aure muka ce za mu iso za mu makara sai a haƙuri idan Allah ya kai mu rana kyau sai mu ci gaba daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya zafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta to ɗalibai abin nan eh, bayan Allah nan yan agaji da suke zirga-zirgan tafiya wajen suka da zama da tattaunawa akan yadda tafiyar wa'azi za ta kasance suka ce suna neman taimako fi sabilillahi domin tsara mota yadda za su je wayarin da kuma wayanda za a taimaka musu wayanda ba su da kudin mota kuma suna son zuwa wa'azi don haka bariki ne za a ce akan su wurare da muke zuwa sannan kuma kan hanya ne don haka do Allah a taimaka fi sabilillahi wa wa'annan ya agaji domin su samu motar da su tunda da wuri suke tafiya su je su gabatar da wannan aiki kafin mu daga baya sai mu tafi kamar yadda aka yi waccan tafiyar yau ma insha Allah haka za mu yi ta za mu haɗu a nan da magariba idan muka yi sallar magariba ana ta jiran abokanan tafiya idan muka gama taruwa sai mu yi isha'i sai mu tafi Allah ya taimake mu don haka mu yi ƙoƙari don Allah mu amsa wannan gayyata mu yi kamar yadda muka yi wancan karon ko ma mu fi haka domin hakan ɗin wa'azi ne kuma shine jihadin mu yanzu mu don haka kada mu kere na irin waɗannan ayyuka ba mu san da wani aiki ne Allah zai ji kanmu ba karka je ka tsallaka wani aiki kana rena shi baka san nan ne sanadin tsiranka ba tunda kai baka samu da wato kimar da zaka samu kai jihadi irin wanda sahabbai suka yi ba to tun daga wannan shi ma sahabban sun yi shi wanda da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soma to yana da kyau sai mu yi kokari mu rike shi da kyau mu ci gaba da yada addinin Allah muna ɗaukaka kalmar Allah muna ɗaukaka addinin musulunci da haka Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati <clears throat> Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين آه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa sai a yi haƙuri don Allah kaɗan akwai bawan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi karuwa ya ce yana neman addu'a wajen yankuwa ga wannan abin da aka haifa wato ya mace Allah ya yi masa sau ne ko sunansa